من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا بجلاء الصدور منا شاهي نسبة إن لأكو دبيوكو هم إن دبيوها وقال سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب ياتي ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يديه ثلاث أسورة باب قداتك على الجنة سيازن قال أكو أن دقيا قداتك siwarun min zahabin kwandage guda na zinari wasu warun min halatin da kwandage guda na azurfa wasu warun min lu'ulin da kwandage guda na lu'ulu'i wa qala abu hurairah fi qawli llahi azza wa jal wa libasuhum fiha harir ko haka ba yace libasuhum fiha harir qala fi dar mu'minin durratun mujawwafa gidan mumini na aljanna akwai nu'u'nui wanda an hake waye fi wasu ha tsakiya ta shi yasan akwai itanya tumbitu tana tsirabil hulu da ado ya huzu bi azbihi bi azbihi yana riko da yatsansa yanzu a sab'ina hullatan yatsa guda tana da ado saba'in muntazimata abin tsarawa bil lu'ulu'i da lu'ulu'i wal murjani murjani qala mujahidu mujahidu ya ce inna adana manzilatan wanda wanda an mahi kaskasaccen wurin zama cikin aljanna laman yasiru fi jannati wan ko fi jannati fi mulkihi alfa sanatin wanda ke taya cikin aljanna ga mulkinsa shekara dubu kame kure awo wala rabu ai tabi aljanna yara a akasaha kama yara a adanaha hmm. na ganin nesan ta kamar yadda kuka da. wa arfa'u mahi dawaka su allazi yanzuru ila rabbih bil gadati wal ashi dan aljanna wanda an gaba gaba wanda kullum yana ganin mahalicin sa ubangijin sa sahiya da yamma Allahu akbar Allah kamar arziki wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu abwabul jannati ba'daha fawqa ba'd wato koyon aljanna saman wata saman sashi take wa qala masaruku masaruku ya ce tasnimu fil jannati yashrabu biha al muqarrabuna sirfan wannan tasnimi cikin aljanna don marmaro na aljanna to makusanta wa suna sha ne sirfan tsinsa ba a sa mai haɗi ba kamar da aka to abin nan a saƙi ba a sa mai haɗi ba kamar da aka shan nono ba a sa mai haɗi ba wato mu zaɗi la'a su yamini sai a garwa ya shiga mutane dama qila fi ƙaunar azza wa a sahabar jannati al-yawon fi shughulin fakihun to Allah madaukakin sarki ya ce yan aljanna wato ga wuni wannan nan shiga aljanna suna cikin shuguli kuma suna marmari ga shugoli. to ni a shi ila an kace ibtilalul azara falki wa yan mata gudda budurci wa qala hudayru law anna hawra'a min huril jannati da yan matan hurin ne guda daga cikin aljanna ba sa kat fi sabata abu hurin ta yi tohim abin nan nata faɗi nata a cikin wato gurabe guda bakwai la'azabat hunna wallahi da ta daɗaɗe da su duka sun yi daɗi <laughs> eh ruwan daɗi wa ƙara wa maidum hilali ma min ahli jannatin ahadu illa wa lahu alfu hazin babu dan aljanna guda wanda bai da matsari guda dubu ma minhu hazinun babu wani mai tsaro illa ala amalin laysa alaihi sahibu sai na fasa shi aiki wanda babu kowa wato nan duk mulkin da kai to baka samu mulkin na aljanna guda hmm. to da dafa wa qala ba'dul ulama inna ma hawajibul hulil ini sawadu hadin wato abin da a giraren su wani zane na baki fi nuna a cikin haske wai ƙaru an ce inna a ɗa'a sulami ja ila malikin ni dinar a ɗa'a sulami ya zo inda malikin ɗan dinar da ƙala ya ya haya balagani ya ba ya haya ko balagani an na zilja na ta haura labari ya isumi an ce cikin aljanna kuma matan hura ne yi ƙalu la halu ubatu ana ce mata la ubatu abu wasa yayi jami'u ila ya ha hurul ini ce hurul ini na taruwa gunta Wai ga shi muna an ba'adi mahasin ne suna koren yawa daga sashen kyawawan su wai kullu suna cewa laha ya lu'ubatu ya ke lu'ubatu duba li da'ifina ma li da'iina ma dallaga masu da'a gare ki laura aw minkil lazina ra da sun ga abin da muka gani gare ki mun ga karatun da wallahi da sun yi aiki ya ka wannan kenan fa mada ada'ul sulami ada'u sulam ya ɓoye cikin rayuwa ta yana mai damuwa arba'in da sanatan shekara arba'in shauƙan yana mai bege iliya zuwa gare ta an kaɗa mai ga magana wa ƙala muhammadu bin umar al-muqri'u kuntu qa'idan yace ina zan zaune inda jalla'i gun jalla'il al-muqri ni makkata sun tafi makka wani aikin haji sai sun ka zo nan bakin farfajiyar harami sun ka zamna da shi da shi fi masjidil harami ilmar rabina shaykhun dawilun sai dai wanda tibe wanda a dogo shan sai ni ya shuɗe gare mu na nahilul jihzi mai man jiki alaihi adamaru kuma tsumana gare shi yana da yan raga fa qama ilaihi jalla'u sai jalla'u ya sheka da gudu ya cimmai mai ko kafa sa'a sai tsaya da shi sa'a guda sun ka tsaya suna suna labari tsumman man sarfa ilaina sai ne da inda muke fa qala ya ata'rifuna man hadha ko kun san ko wanda tibe na wancan fa qulna lahu ka ce la fa qala to wannan bawan Allah ifta amin Allah azza wa jalla hawra'a bi arba'ati alafi hakamati wallahi ya sai ga ubangiji in mata hura aini mata hura aini guda sai ga Allah amma shi ku abinda zai ba zai ba Allah abinda a kudi wato arba'ati alafi dubu hudu na hakamatin sauka qur'ani ya alƙawari da Allah zai saki alƙur'ani so dubu hudu shi kuwa ba shi amma ta hura aini falamma akmalaha lokacin da ya kammala sabkat ra'a hadhihi an-nawm sai yaga yan matan wurin ne cikin bacci fi ha cikin adonta wa hula laha da asin da asin da asin fa qala laha lima anti ke tawa kike fa qala ce ana haura allati ibta'atani min Allah bi arba'ati alahi hatamati ni ta yan matan wurin nan da ka sayi da sauki alqur'ani su dubu hudu yace ma wanga yace ma jalla'u din nan yace ka gane ne yace yace haza samun nafi na inhilati wannan shine kuɗin ramata an biya shedi Allah akbar eh sai sai rami laha لها ألف هتمة jallau جلاء fiha ya amalu shi cikin take aiki wa yuqalu innal adam ko adamiyati fil jannati ala sinnin wahidin ya adam cikin aljanna shekaru su guda 35 duk matar da ta mutu ko ta kai shekara 50 da 50 da 150 eh, to alkiyama in ta cikin in ta cikin aljanna shekara 35 mu na duniya a tsaron wuce wa amma huru amma su ‘yan matan hurul ini fasanahun na uka na musannafatan abin wato kakkasawa sigarun wa kibarun yana eh? ba alamar shahabbakan sigarun wa kibarun wa kibarun alamai ta an husu bisa ga abin da rake take marmari ka san wani kamar duniya na wani ya son gajeren mace wani ya son dogon mace wani ya son yan nahiliya wadda ba ta da jiki wani ya son dubba in balarabe ce ma haza dubba ya ce wannan kam <laughs> wannan bijiri gudana ta Allah sauƙaƙa ahlul jannati rasul an fusu ahlul jannati ko qala ibnu abbas wa inni la a'lamu ayyata sa'ati yadkhulu ahlul jannati wala na san ko ta sa'ata aljanna shiga aljanna qala qabla nisfu an-nahar yake bayan rabin rana hina tashtahuna al-gada lokacin suke marmarin abin nan kare kumallo ba sanan mutum kusa kare kumallo to sanan za shiga aljanna wa huwa anna waliyullahi fil jannati yalbasu hullatan zata haini an rawaito masoyan Allah cikin aljanna zai dar ma'ado wanda da huska ne yata jawo bani adon suna wa juna bu jawabi da na kasa da na sama da sautin malihin da kuma sauti wanda adda dada yaqulu ya yali jasadahu wannan adon wanda ka bai jiki ne yana cewa ana akramu ala waliyillahi minka kai ado na sama ce na'am wallahi na hika karinci gabawan Allah ga masoyan Allah dangare ka ni ni ana amasu badanahu li tashahu jiki ne wa anta la tamasu badanahu kai baka shahu jiki ne wa yaqulu allazi li wajhu shi ko wanda ke biya huskar sa sai ce mai ana akaramu ala wali lahi minka na hikarinci bu masoyan Allah ga dangare ka ana ara wajhahu ni kullu ina ganin huskate wa anta la tara wajhahu ko ba ganin huskate kullun kana kasa wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace inna fil jannati hawra cikin aljanna akwai matan hulu ilu qalu la halu ubatu ana ce mata ubatu abuke wasa law basa qafil bahri da ta tuhi cikin kogi la azuba ma'ul bahri kulluhu makatubun fi nahriha man ahabba an yakuna lahu misli da ta tuhi cikin kogi wallahi da koguna gaba ɗaya sun zamo masu daɗi kuma an rubuta ga gaban yan aljan abin nan matan huli'in din nan duk wanda ka son ya kasance yana da iri na fali amal bi datil rabihi shi rubuce ga gabanta wa qila fi qawli azza wa jal wa mulkan kabira hmm, shi mulkan kabira wa qala marra ko wa qala maratibuhum na babin hawansu wakila istizanu mala'ikatan alayhi an ce a mulkan kabira neman izinin mala'iku gare su wakila fi qawli lahi azza wa jalla antum wa azwajukum tuhbarun wakila hiya tijam adana lu'lu'atin min haydu ma bayna al-mashriqi wal maghribi shine tijam din wa qala abu hurairah inna fil jannati hawra'u yuqalu laha ayna'u idza mashat masha an yaminaha wa yasariha idan ta yi tahiya to gehenta da damarta shi dubu ka ta ba gehenta wahiya ta ƙulu eh. wahiya ta ƙulu ita ‘yan matan wuri ina cewa ayan al'amiru na bil ma'arufi wannan hula anil munkari ga abin ku awo ina masu wa'azi masu wa'azu ta ta mai da hankali ai don Allah awo وقال يحيى بن معاذ ان الدنيا قسم بين اهلها مرارا دون عربة كان مأبوتان شودي باسو غدا با وان الجنه لا تقسم الا مرة واحده اما الجنه با عربة شودي غدا ومن لم يقع له فيها يرجع منها الى مالك duk wanda rabo kaso bai zo gare ba wallahi na kuma zuwa ga maliku ko Allah ya tsare ni wa qala ya hamnu ma'azin tarku dunya shadidun wa huwa a jannati ashaddu barin hmm. duniya wallahi abuna mai tsanani mutum na kallon kayan ganin suna gita gari ya basu wallahi abuna mai tsanani amma ba barin kucewa aljanna ya yi tsanani wata rukun duniya barin duniya maharul ce an salakin lahira wa qala ya haka dai alai buza ce eh Allahu akbar in an kai magana sai mai nauyi sai ka ji ahad ala musa wa qala ya ibn ma'azin. fi tarki dalab dunya izz izz nuhus wato a cikin barin neman duniya akwai buwaya ta rayuka wa ya ajaban mimman ya khatarul mazallata abin mamaki mai zaben kaskasci awo fi dalabin ma yabna a cikin neman abin da ke kucewa yana karewa waya ta rukul izza ya bar girma fi dalil ma ya buka a cikin nema abin da ke wanzuwa sarki musulmi muhammadu bello ce haza akhiru ma yassara Allah ma yassara Allah jam'uhu فقدر وقدر مفته بجلاء الصدور سميته بجلاء الصدور أما يختلج فيها من سدع البروع والله ينفع به المؤلف وما وقف alaihi الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد Amin. ainihin sa gobe insha Allah misalin kare hu da rabi akwai mitin na matasa dari shukau insha Allah misalin kare hu da rabi Allah ya bada ikon halarta sannan an jima ka a general mitin insha Allah sannan an jima ka da amanta da tafsirin alkur'ani mai girma a gidan malam kamar yadda an ka saba da kuma garin birnin kebe insha Allah ranar Alhamis kamar yadda an ka saba Allah ya bada ikon halarta da kuma karatun askari kamar yadda an ka saba ranar juma'a insha Allah Allah ya taimake mu ya ba mu nasara wanda zai addu'a yanzu insha Allah shi ne malam Rabi Orafi sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد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 malam da ke karantar da wannan mu wannan karatu Allah muna roƙonka Allah ka ƙara masa lahiya Allah ka ƙara masa basira Allah ka ƙara masa ɗaukaka Allah ka albarkaci zuriya ta Allah ka rada gida ne mu da ke karantar zuwa Allah muna roƙonka ba mu ikon ɗauka abin da karantar da mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da karantar da mu Allah muna roƙonka da mu da malam Allah ka saya mana lafiya cikin aiki gashi Allah ka samu ya karɓar ɗan aiki ya Allah muna rokon ka ba mu iko mai da al'amarin mu gare ka baki daya ya Allah ka shirye mu shirya ta addinin musulunci rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la quwwata illa billah